Pourquoi alhazai ta janguriyar Nijar cewa da koho ta hiddo farashin kuɗin kujerar hajin bana ga kowane maniyaci da maniyaciya inda kuɗin na bana ya tashi miliyon biyu da jikka ɗari biyu da saba'in da shida na sefa saɓanin shekarar ta gabata inda masu neman tahiya aikin hajjin suka biya sefa miliyon biyu da jikka ɗari biyu da talatin da takwas. Jibril Bukari shine shugaban hukumar alhazai koho ta janguriyar Nijar. madina mina arfa arfa mina duka da musdalifa abubuwan da za yi duka har zuwa kare haji mun tantama mun gani yadda zai tashi kudin haji shine miliyan biyu da shika ɗari biyu da saba'in da shida wannan an tattabta ne saboda kun sani kasar saudiya bana ta sa ka'idodi da yawa an kara kuɗaɗe na duk abin da za a maka sai ka biya abin da ake ce ma ba. vat tva kishi biyar cikin ɗari na duk abin da kake so amma sai ka biya su wannan abin ya kawo cece kuce har ya sa kudin haji ya dan tashi kaɗan kuma akwai wasu 'yan kuɗaɗe da suka karu a wajen mu'assasa akwai kuma 'yan kuɗaɗe da suka karu a wajen abin da ake ce ma ajan uni su ma na a nazai to shine muka tattafta muka ba yadda suke yiwa magani in aka kai shi miliyan biyu da jika ɗari biyu da saba'in da shida eh, lalle kuɗi sun karu da wajen jika talatin har da takwas amma inda yadda aka so a yi ne ya zamna daidai yana iya kawo miliyan biyu da jika ɗari hudu ma. a ranar ɗaya ga watan mayu na wannan shekarar ne idan Allahu ya kai mu hukumar ta koho ta jamhuriyar Nijar za ta rufe karɓar kuɗaɗen maniyata aikin haji na ƙasar a nan birnin Kwanni a lokacin da muka hiranta da 'yan ƙasar a yau da safe sun nuna muna rashin jin daɗin su game da ƙarin jikka talatin da takwas da aka samu na kujerar aikin hajin bana ta la'akari da abinda maniyyatan na shekarar bara suka biya. Sunana Maman Bashir. Gaskiya ari wanda aka ce an bisa ga aikin hajji da umara ya zama to kaman duk shekara kusan duk shekara yana jan ana cewa an yi kari an yi kari an yi kari to gaskiya hukumar nan ya kamata a ce ta lura da haƙƙin talakawa saboda an aka lura aikin hajji ya hiba talaka wahala saboda wani dan dubara ne dan kulle-kulle ne ya hada zai taya wurin ya sauki nauyi yaya wato shi dangance da abun harka aikin hajji da umara a ce duk shekara babu zance sai a ce a ƙara ma hajji kuɗi da umara na bai dace ya kamata a tsaye da abu wuri gwar amma ko da yaushe sai ana ce ana kullum ko da yaushe a ce a ƙara kuɗi a ƙara kuma ƙarin ga arsa kai ne ba a san yadda lamun kuma ni suna na dai adamu ne ƙarin nan da an ka ce an ka yi na alhajai masu zuwa makka to gaskiya ƙarin nan da muka ji labarin cewa an yi ƙari gaskiya bai mana daɗi ba shugaban hukumar alhazai ta jamhuriyar Nijar Jibril Bukari ya yi kira ga al'ummar ƙasar da ta ba su hannu domin kan labarin ka'idodin aikin hajjin wannan shekarar ta takwas a dukkan faɗin kasar Mutane su kama mun kamar malamai masu wazi a talbijin da radio da a masallatai da masu hudubobi a masallacin juma da wani waye su kama ya zamanto aikin mun yi shi tare ana waye ma mahajjata wanda suke da maniyatan zuwa hajji a hankali dan su gane. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.